inda muka kwana a karatun da ya gabata kitabu salatul kusufi kuma alhamdulillah mun gama shi yau za mu tashi kitabul istisqa'i kitabu alistisqa'i idan dai mun lura malam ɗaya bayan ɗaya na jejjero mana a salloli tun daga sallolin farillai wajibai har zuwa salloli na sunnoni to gashi nan dai zuwa malam ya ce kitabu listisqa'i littahi na neman shayarwa a listisqa neman shayarwa sinin ta farko sinin tsalabi malam ya ce babu al'amali fil istisqa'i mi yazo game da in ana son a nemi ruwa ruwan sama mi ake yi tara katti da yara aka yi ana kiɗe-kiɗe ko komi aka yi حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم أنه سمع عباد بن تميم عباد ابن تميم عباد بن تميم يقول سمعت عبد الله بن زيد المازني كو المازني المازني المازنية يقول خرج رسول الله sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ila al wato sallah akai kharaja rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ilal musalla fastasqa wa hawwala rida'ahu hina istaqbala al-qiblata wannan hadisin abinda sun ya nuna mana, idan ana son roƙon ruwa sallah ake yi shi dai kamar sanadin kamar haka hadisin sanadin alhamdulillah an san shi kwarai imam malik dai an san shi sikatun sabtun daga malamin sa abdullahi ibn abi bakar ibn amr ibn hazm wanda muka yi ta faɗi ko cikin bulugul marami satin da ya gabata game da diya ko shina abdullahi din nan sikatun na min at-tabaqatil khamisa sikatun min tabaqatil khamisa annahu shi abdullahi ɗin ɗan abubakar ɗan amru ɗan hazmi sami'a abbada ibna sabitin ibna tamimin ya ji abbadu dan tamimu abbadu sikatun min dabaqati salisa shi ma sika ne daga cikin dabaqati salisa abbadu dan tamim ya ji abbadu ɗan tamim ya kulu yana cewa sami'tu abdullahi ibn zaidin na ji baffana kanin mahaifina abdullahi ibn zaid ibn asimin almazini kanin mahaifinsa na saboda shi abdullahi dinnan da tamimu dan abbadu uwarsu guda uwarsu guda ba uba ba uwa uwa guda suke a shi yasa don kakkace tamimu da abdullahi tamimu dan zaiduna in kace haka kaga ka ka abin nan shi tamimu din nan baba ne guzayya aka ce baba ne ehin duk wanda yake abbadu ibnu tamimin ibnu guzayyata al-ansari al-madani al-khazraji shi mina tabakati a shi uban saniya amma shi a dan mina tabakati salisa shi abbadu to abbadu ka cewa sami'tu abdullahi ya ji abdullahi to abdullahi dinnan. dan uwan tamimu na amman li ummihi shi yasa bukhari da ya kawo hadisin cewa an ammihi haka da yace an ammihi to in ka diba sai ka ga abdullahi ibn zaid na almazini abdullahi ibn zaid ibn asim almazini din nan babban sahabi na ana ce mai abdullahi ibn zaid ibn asim al-ansari almazini almadani inda kuna son ku kara gano shi shi na. ya yi tariya wajen kashe a masul kazzab da shi da wahashi wancan da ya kashe hamza ko suna suka tare da shi suka wa musailama a ragangan kowa ya sarai kuma musailamatu ya mutu ta wannan an san shi kware kenan sai a ce shi na mai isaba ka cewa ibn hajarin ya ce wa sahabiyun sharaka fi qatl masul kazzabi mhm. in kuna son ku kara tuna shi na wancan farkon arwalla ya koya yadda aka arwalla in ka koma wajen can arwalla cikin wanga littafi muwaffaq malikin hadisi naina ya kula yana cewa kharaja rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi ya fita ilal musalla wajen haƙon idi ashe kaga khuruju yi ilal musalla ba istisqai cikin daki ko kharaja ba ka shiga cikin ɗaki ka ce roƙon ruwa za ka yi sannan ba ilal masjidi ba ilal musalla suka ce shi as sunna na cewa haƙon idi ko hili waje aka tahiya ba a tsaya cikin masallatai unguwa a yi sai dai kun san da irin yanayin da muke cikin mu masallatai mu duka saboda samun in mutum ya san da an ka hito ko ba haka ba yawwa haƙon idin wasu sun ka keɓance kansu sai su ko sai zan kuma aka samu canje-canjen aƙida da sauransu ahlus sunna yanzu suka nasu ya zan masallaci nan suke juma'a nan suke idi wannan kadiya ce khassa ko ba haka ba kuma da in kuna da kuma kila ba ba a ba su damat wanda an ka hito su nasu hakon idi waje ko sai a ce suna kisantaka da sarki ko ko da hukuma ko da wani abu mai kama da haka wanda sun ka san al'amuran sun san wanda suke to shi yasa duk inda ya halatta ai juma'a ya halatta ai istisqa'i anan a fahimci wannan kaidat to da yake tahi fastasqa sai ya roki ruwa to za mu ba da bayani cikakke game da ya za a yin roƙon ruwan fastasqa sai ya roki ruwa wa hawwala rida'ahu ya juye mayafinsa tahawilin rida ya tabbata a sunna illa dai siffar da ake yi malamai suka ɗan saɓani kaɗan wajen fassara amma dai sabita kamar irin kai mai malun malun ko ba haka ba juya ta ɗaya za ka yi hannunka na hagu ya koma ka rigar ya koma dama na dama ya koma hagu ma'ana aljihu ya koma baya baya ya koma gaba ɗaya daga cikin siffofin yawwa akwai ma cewa kalbu akai to da kalbu da tahawuni duk sun zo kuma duk kalima guda ta kuma alhadisi yufassiru ba'dahu ba'dan sai wace birki cewa akai akwai sun ka fassara haka nan ma'ana sai ka cire su kutum kai ka birkice ta ko amma in mun ka diba hadisan da yawa akwai da sun ka fassara sahud shi abinda addama ya koma hagu abinda a hagu ya koma dama haka aka ce to in haka na kaga tahawil aka eh a kiyaye tahawil wanda haka san kana mirda tarin mota ko to haka za ka wari rigar sai ta komo gaba in abu mai yiwuwa na in bai yiwuwa sun ka ce kamar misali mi kila ka ta da daga kai sai ya tagwaga kuma ita ɗaya gare ka baka yar ciki ka san ba a hili cikin mutane ka tuɓe kindar ko ba haka ba ka cire sai ka cire ka abin nan ko sai ka juya malam suka ce in abin da ka yi wa na yayi in bai yi wa ma ko da ma yafi ka juya yayi to Allahu a'lam wa hawwala rida'ahu yaushe juya mayafinsa ya juya mayafinsa na hina istaqbala alqiblata lokacin da fuskanci alqibla wanda ake yin salatul istisqa'i na farko in dai kafe ta zuwa hakun idi abin na farko liman zai fara da addu'a ya juyo da mutane ya addu'a ƙauli guda zan jinkirta har gaba zai fara da addu'a ya fuskanto mutane ya yi dushin fitar da aka yi wajen addu'a bi asma'illahi wasu fatihi da salati ga mazu Sallasallam, ya ɗaga hannunsa yana roƙon Allah mutane na cewa amin yana ciki in ya ɗauki lokaci yana addu'a sannan ya juya in ya juya ya dibi gabas a yayin da ya juya ya dibi gabas lokacin nan na zai jirkice mayafinsa zai juya rigarsa in ya juya rigarsa kuma alhali a cikin addu'a in ya gama sannan a tada sallah duk hadisan za mu karanta za su ba mu wannan mu diba mu gani wasu ila malikun an salatil istisqa'i kai kam an tambayi imamu malik game da sallar roƙon ruwa raka'a nawa ce kam hiya raka'a nawa ce fa qala raka'atani yace raka'a biyu walakin sai yace sai dai yabda'ul imamu bis salati liman zai fara da sallah wannan ƙauli na ɗaya kenan cikin ƙauli guda biyu don akwai saɓani game da da mi ake farawa sallah kamun ba ko ba kamun sallah ga waɗanda ka cewa akwai ba imamu malikin da imamu shafi'i sun tafi kan cewa za a fara sallah sannan a yi ba abin da yasa saboda hadisin da anka ka samu ingantacce wanda imamu ahmad ya ruwaito shi ibnu imada ibnu mada ya ruwaito shi na cewa anas ya ce mun tafi masallaci ta da mun tafi wajen musalla hakon idi ta da manzo sallah sallan a roƙon ruwa fa da bis salati qabla al khutubati haka yace fa da bis salati qabla al khutubati ga wata ruwaya cewa yi fa salla thumma qama fa khadaba to duk duka ne hukuncin mi hukuncin an fara mi an fara sallah sannan ayi ba ko amma kuma akwai hadisi kuma sabanin wannan Abdullahi ibn Abbas ya ruwaito Aisha ta ruwaito na cewa manzo sallallahu alaihi wasallam bada'a bil khutbati thumma salati sai da yayi ni sai da yayi khutba sannan yayi sallah sai ya zan da aka ce ba imam ahmad sai aka samu salatu riwa salatu riwayatin ga imam ahmad shin ana fara khutba ne sannan ayi mi sannan ayi sallah ko sai an fara sallah sannan ayi khutba ruwaya ta farko sai an fara khutba sannan ayi sallah riwaya ta biyu sai an fara sallah sannan ayi hudu ba riwaya ta uku jawazul amrayn duk wanda kai yayi ko kai ba in ka gama sannan kai sallah ko kai sallah in ka gama sannan kai ba kai hasali ma akwai qaulun arabi'u ko tunda in mun ka ce al khutbatu awwalan summa salatu ko sannan as-salatu summa al khutbatu ko qauli biyu sannan kuma jazal amrani ko to sai a ce kauli na uku ko kauli na hudu shine babu khutba kwata-kwata da sallar istisqa'i babu khutba kuma sun dogara ga wasu hadisai game da haka nan saboda haka shi yasa babu khutba duk abin da yace suka ce na khutba ibara ce daga tambihi kin yabdaul imam'u imamu bis-salati qabla al-khutbati fa yusalli rak'atayn salla rak'a biyu thumma ya khatubu qa'iman sannan ta haitsaye khutuba ba wannan ba irin ta siffar juma'a ba zama biyu a zama guda shi kenan ya isa wa yad'u sannan ya addu'a in ya addu'a wa yastaqbilu qiblati huskanci al-qibla wa rida a huye juya mahaifinsa hina yastaqbilu qiblata lokacin da yake huskanta alƙibla. wa yajharu fi rak'atayn rak'o'in nan guda biyu da zai zai bayyana bil qira'ati karatu wajen ta tahawil rida'iya ake wa idha hawwala rida'ahu ja'ala alladhi ala yaminihi ala shimalihi walladhi ala shimalihi ala yaminihi zai mai da wanda a hannun dama ya mai da shi hannun hagu wanda a hannun hagu ya mai da shi hannun dama ba liman ɗaya ba wa yuhawwilu annasu ardiyatahum su ma mutane duk su jujjuya mayafayyar su yaushe za su yi haka idza hawwala al-imamu rida'ahu a yayin da liman ya jiye na shi wa yastaqbiluna al-qiblata alhali su fuskanci al-qibla wa hukudu suna nan zarzauni wannan siffa ta farko kenan daga cikin siffofin istisqa'i wata siffa kuma in yazo mutane zai fuskanta sannan ya musu hudu ba in yayi musu hudu ba sannan mutane su fuskanta ya yi musu tambihi in ya musu tambihi sannan ya addu'a suna cewa amin in ya gama addu'a sannan ya dibi gabas in ya dibi gabas ya juya mayafinsa sannan a tadda sallah ana sallah bila azanin wala iqamatin mun fahimci wannan to ga hadisi nan tahe hadisin wanda duk hukunce hukunce za mu same su a ciki bar mu karanta mu je babu ma jaa fil istisqa'i Abinda ya zo game da roƙon ruwa haddathani yahya an malik an yahya ibn sa'id an amr ibn an amr ibn an kace amr ibn an abihi an jaddihi amma malik bai kawo shi anan ba anna rasulullahi sallallahu alaihi wa wa sallam kana idza istasqa annabi idan ya roƙi ruwa cikin addu'o'i ga abin da yake cewa allahumma isqi ibadaka wa bahimataka وانشر رحمتك wa ahayi baladakal mayyita wannan hadisi hasanun na duk da dai ba a ce an Amurin da shu'aib an abihi an jaddihi ba amma dama mafi yawa hadisin Amurin ibn an abihi an jaddihi in ko haka na ittifaqan illa man shazza sun tafi kan cewa hadisin Amurin ibn shu'aib hasanun na kila fahimta in dai kamun ya kamu aka wajen amru in ba a samu tangarda ba nan wurin to in dai an kai kan amru to hadisin ya koma hasanun saboda shi amru hadisai ne hasanun nan to mun ka jiba sanadi din kaga ba a samu tangarda ba malik ne daga malik sai ya ibn sa'id al-ansari daga shi sai amru na tsakanin su babu tangarda ko ba haka ba cewa yake allahumma sti ibadaka ya allah ka shahada bayanka wa bahimataka da dabbobinka wa inshur rahamataka ya Allah ka zubo ka yaɗo rahamaka ka zubo rahamaka ka rahamaka wa ahayi Allah ka rayar da baladakal mayyita garinka ko kasarka wato na mallaka idafata, ta idafatul makhluqi ila al khaliqi baladakal mayyiti ba idafatu sifati ila al mawsufi ba eh akwai al idafatu sifati ila al mawsufi akwai idafatul makhluqi ila al khaliqi eh ibadaka makhluqi ila al khaliqi bahimataka makhluqun ila al khaliqi da kuma bala daka makhluqu ila al khaliqi amma wanshu rahamataka rahamataka sifatun ila al-mawsufi tun Allah rahimun na sifa ce ce ar-rahmatu sifatu min sifatin Allah ta'ala to an jingina sifa ilal ila mawsufi zuwa mai sifat an fahimta ai to ɗaya daga cikin addu'o'in da manzo sallallahu alaihi wasallam yake yi wanda kuma zamu samu wasu a gaba وحدثني an malikin an شريك بن Abdullahi Ibn ابن أبي an anas ibn malik annahu qala hadisi sananne bukhari da sauran su muslim da sauran su abu da sun fitar da hadisin gashi ya zo cikin muwatta imam malik shina da ruwayoyi ko ko alfazo daban-daban amma lafazin da ya fito cikin muwatta gashi kamar haka kamun lafazin ga sanadi daga malik daga shariku Ibinu abdullahi Ibinu abi namirin sunan ana mai kunya da abu abdullahi mutumin madinana. matsayi ne ko koran da sun ka bashi sadukun na bai kai katon ba sadukun na dan ka ce sadukun hadisai ne suna iya zuwa cikin ɗabaka ta hasanun idan bai saba ma kowa ba to alhamdulillah wannan hadisin da za mu faɗi an ruwaito shi ba ma ta hanya ce ba da wasu hanyoyi da dama kuma kamar yadda ya zo a waje ne haka ya zo a can wajen shi yasa bukhari ma fi da wannan riwayat saboda mi saboda ya fidda wasu rawayoyi duk da dai shariku ana ganin kamar bai cika zama cikin rijal waɗanda ya kamata su cikin bukhari ba amma dai ya fidda hadisin itibaran cewa hadisin sananne na an sikatin an mun fahimci wannan shariku ibn abdullahi ibn abi namirin kamar da ambata bukhari ya fidda hadisi ne muslim ya fidda hadisi ne abu dawud da sa'id sun fidda hadisi ne kuma ya ishe ka shawa imam mali ya fidda hadisi ne gashi anan ko saboda haka kenan ya hauta don nasira an anas ibn malik daga anas ibn Malikin as-sahabi jalil annahu qala ya ce jaa rajulun ila rasulillahi sallallahu wani mutum ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi ya ce ya rasulullahi ya manzon Allah halakatil mawashi duk dabbobin mu sun mutu a ruwayan muwatta ba a faɗi ina na ya sami annabi ba wace rana ta amma sauran ruwayi kamar ta bukhari ya faɗi yace ja'a rajulun ila ila ila rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawmal jumu'ati akwai ruwaya ta kara wa huwa qa'imun ya khatubu ko wa huwa ya khatubu wa huwa qa'imun ya khatubu ko kuma wa huwa wa huwa wa huwa khatibun duk ta zo haka akwai ka'imun akwai khatibun akwai fil masjidi akwai alal minbari ruwa da dama dai annabi sallallahu alaihi wasallam cikin huduba a ran juma'a sai ga wannan ya shigo sai ce mi halakatil mawashi a ruwaya bukhari ce halakatil amwalu dukiyoyi sun halaka ashe shi yasa sai ibnu hajar ya ce al amwalu huna al hayawanatu saboda mi saboda ya shigo cikin wata ya ce za a fi ruwayatin al mawashi dabbobi don saboda mai suka mutuwa ya ce ba al'amwalu salisa ba eh dun ba su mutuwa dun ba ruwa ba ka aje dinarai da darhamu da tsabagen jere abin ga irin kaddari da aka cewa gonaki da gidaje aka ga dun ba ruwa ba ba ta matsala kila ko yawa shi halakacin amuwalu waɗancan amuwalu ana min almawashi gashi mu wadda ya fassara ma ko eh, alhadith yufassiru ba'daha ba'dan wata qatta'at as-subul hanyoyin duk tahiya fatauci sun kace duk hanyoyin neman arziki babu an ɗauki ruwa ya rasulallah fada'ullah ka roƙan muna Allah shi hidda mu daga cikin wannan matsalar shi yasa imam al-bukhari ya hidda hadis ya hidda yayi babe kan cewa intiqamur rabbi min khalqihi bil qahati idan tuhikat maharimullah Allah na ya za a ce intiqamu na ramuwar gaya ko inda mutum na ko ramuwar gaya ko ko mutum yana azaba ga mutane ta hanyar sako musu hori idan sun ka saba ma Allah sai ya ce mi sai ya ce sannan a ɗauke a mi a ɗauke azaba saboda koma ga Allah sai ya dilala da wannan hadisi saboda abin za mu samu gaba na'am sannan kuma hadisin zai nuna mana cewa ana roƙon istisqai ana roƙon ruwa lokacin huduba don mutum na shigowa ya roƙi manzo sallallahu alaihi masa addu'a fada'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo sallallahu alaihi wasallam nan wurin da yake addu'a da wannan hadisi suka ce ashe kenan in an ka samu munasaba abun ya kauro ko ya gitto ana cikin wani abu ana istisqai a roki Allah ya shayar ba sai an ta yi masallacin hakon idi ba ran juma'a kuma akwai bukatar roƙon ruwa aka yi kitib da wani ya ba da sharar ce ta bala ya kamata a roƙon mana ruwa ya halatta nan a yi kila fahimta na'am sannan kuma ɗaya daga cikin hanyoyin tawassuli guda uku ɗin nan ana mi ana tawassulu at-tawassulu bi du'a rajulin salihin a ce a ce wani kai mana addu'a game da an ka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ji sahabin ya ce famu famutirna min aljumu'ati ila aljumu'ati an ka gama gabza muna ruwa buhari ya kawo details ga hadisin ya ce annabi bai gama bai aji hannuwa da daga hannuwa ne ba sai mun ka ga girgije can ya yi shu wancan ya yi shu sai sun ka haɗu sai walƙiya sai cida sai ruwa ya ce babu wanda daga cikin mufaci ya tafi gida ne na jike an kai muna ruwa washe gari da washe gari da washe gari Ya ce ba mu ga rana ba har kwana shidda kwana shidda ba mu ga rana ba kai sai da mun ka kama unhwani muna laɓe-laɓe da za mu zuwa juma'a wadda za ta zuwa wata wani sati sun ka dai taho juma'a to haka nan da sun ka zo juma'a ni ka faruwa qala sai ce fa jaa rajulun sai wani mutum ya zo ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wajen manzo sallallahu alaihi wasallam bukhari ya kawo ya ce sai shariku yace wane mutum wancan da ya zo wancan sati ko ko wani ce to wallahi ban sani ba ban gane ba ko shi na ko wani na dai ban rike ba ban kiyaye da shi ba da ya shigo fakala sai ce ya rasulallah ya manzan Allah ta hadda matil buyutu gidaje duk sun ruguje duk sun rushe wanka qata'ati subulu hanyoyin neman abinci sun kace ɗazu rashin ruwa yasa sun ka kace yanzu kuma ruwan ya yi oba sun kace wahala halakatil mawashi kaji ba dabbobi sun mutu ruwan sun kashe su shi yasa imam bukhari ya da hadisi ya halatta a roƙi Allah Allah ya ɗauke wata rahama wadda ta wahala jama'a don ba rahama na ba to ta wahala jama'a ya halatta a roƙi Allah Allah ya ɗan daga ta ko ba haka ba <laughs> masha Allah فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي يتشي قال لدى addu'a. a kamar yadda mahu science ka cewa da sauran dai ilmumuka sun tabbatar sun ce Allah kullum shekara duk yana ruwa daidai wa daida ma'ana ruwan da ya bana yawansu suna yaka yi bara baɗi mai shekara mai zuwa suna yi bara babu a cewa karancin ruwa in illa dai in ya yi ƙaranci wajenku to ku wajenku na an ka kawar da su aka kai wani wuri amma wannan kwantiti na ruwan da ya kai ba su ragewa ba su karawa shekara duk sai Allah ya yi su shi yasa Allah bai ɗauke ruwa ne sai dai mi sai dai ya karkata su wani wuri to man sallah sallan bai roki Allah ya rike ruwan ba sai mi sai ya roki Allah ya karkatar da su yace mi yace Allahumma zuhural jibali wal akami wa budunul audi adu audiyati wa manabitish sha'ari wa manabitish shajari afwan wa manabitish shajari kun san ga wata ruwa ce Allahumma hawalaina la alaina ko to duk duk gudana ya Allah ka juya muna su bisa manya-manyan tsaunuka su yi can da tuddai da rahi da kuma gindin koko karkashin itatuwa zuhurar jibali aljabalu da mun san jabalu tsauni koko dutse to Allah ka karkata hucan wal'akami al'akami kalima akami jam'i ta jam'u ukumin ukumin shi ko ukumin jam'i na na ikamin shi ko ikamin jam'i na na akamu shi ko akamu huwa tillu shine tudu kenan al'akamu jam'il jam'ina martaba ta ukuta shi daga cikin abubuwan da adda wuya ga jam'i kuma ina jin in ba an ba irin haka sai larabci mahiwa yaruka in ka bincika jam'i ɗaya ko na biyu in ka ce dubu to dubu in ka ce dubu ko kana jam'i sai ka ce dubbai ko to an ka ce dubbai ga dubai bai sun sai ka ce dubai bai ko dubu dubbai dubai bai ko to wanga jam'i har ɗabaka ta uku kila fahimta al'akami al'ukumi ko ehe al'akami jam'u al'ukumi jam'u al'ikami jam'u sannan al'akamu shine mafuradu shi ko al'akamu tillu tudu kenan Allahumma ya to bi abamancin jabalun da akamun in duci na tsura ne duci ya yi tsauni ya yi samu yi sama haka sai a ce mai jabalu in ku tulin kasa na yi tsoro sai a ce mai akamatu ko akamu to ya Allah yi can da shi kai can da ruwan wabu budunul audiyati da cikin rahuna ko cikin rango-rango alwadi vale wadi rahi ko gebe suna cewa huwal mabayaku bainal jabalaini a luga yanka ce wadi ana nuhin tsakanin duki da duki nan wadi yake in dai duwatsu na to za a samu wadi in ko babu duwatsu na aka samu mi shi'ibu a shiib kun san akwai a shiib magudanar ruwata alwadi magudanar ruwata to bainal ni shi awwadi in babu jibalu shi ashibu sannan wa manabiti shajari da Allah duka ya canza su saboda haka ruwan da Allah ya tashi suna nan zai yi su wannan shekarar bai rage ba illa dai a dan juya su zuwa wani wurare kala sahabin ya ce fanjabat sai mu haga wannan girgizanya ta janye <clears throat> adal madinati dan madina da ta yi lillillip baki kirin cikin madina sai mun ga sun fara rabuwa fa fa fa suna jayewa inji inji ya bastaubi wada kasan tuwa kana kauda tuwa ka ce riga ga kanka ka zare ta haka ka aje to haka wannan jirgin sai mun kaga ya zaye daga madina madina ta zan pers sai wannan hadisi ya nuna muna abubuwa da yawa daga ciki Allah na iya saukar da rahama saboda sabon Allah kuma ya ɗauka yana iya mai da Allah na saukar da azaba saboda sabon Allah sannan yana ɗauki azabar ya kawo rahama saboda komawa gari shi ashe ana iya roƙon ruwa ran juma'a ko ba a zo hakun ne ba a nan cikin masallaci kila kaga kenan in yanzu an ka ce a taru masallacin juma'a yi roƙon ruwa kaga babu illa ko ba haka ba ashe an ka samu munasaba da wata ibada ta musamman ana amfani da ita sai a roki Allah tunda akwai munasaba ga kudu ba ga juma'a kaga ba sai ayi satu istisqa'i ba ko kamar yadda muka ce tawassuli ya halatta nami naka ce mutum yayi ma addu'a irin wannan tawassuli ba wantan tawassuli da'iyun ba Allah don albarka wani ko ba irin shi ba a irin dai wannan ka ce wani yayi ma addu'a sannan kuma ashe idan kana kudu ba ana iya tsaye da kai ayi magana da kai kuma ka dakata ka mai magana ko ba haka ba tunda wannan kaga yawa manzo sallallahu alaihi magana manzo sallallahu alaihi kuma ya amsa mai sannan kuma ya ka ce wani yayi min addu'a ko ko wani yayi mana addu'a kakkace ba ka yi ka yi addu'a tunda manzo sallah alaihi an ce yi addu'a kuma ya yi sannan kuma mai huɗuba babu lahi cikin ba ya dakatar da ba ta shi wani abu na musamman roƙon Allah ne ko ku wani bayani ne wanda ya kwado yanzu yanzu da dai sauran abubuwa wanda aka fitarwa cikin wannan hadisi abu na gaba قال مالك في رجل فاتته صلاة الاستسقاء amma mala ya ce to mutumin da ko da ya ta san mu hakon idi ayi sallah da shi an dawo an gama sallah wa adaraka al-khutba wata khutba da iske ana yi a mazhabin malik kun san ba aka jinkirtawa ko sai an yi sallah kamar ayi ba. to sai iske khutba dai fa arada an yi yusalliha yana son yayi sallah ita mi ita iska ya sallace ta min al-masjidi aw fi baitihi yana son da yayi ta a masallacin unguwarsu ko ku a gida ne idan raja idan ya dawo tunda an gama shin ana yi ko ba a yi tambaya ce qala malikun huwa min zalika fi si'atin a an ba shi dama babu wani wani matsala game da haka ba in sha'a fa'ala au taraka ko yayi ko ya bari an dai riga an yi in ya so yayi in ya so ya bari kaulin malik adda wannan sauran aqwal mazahib salata sun tafi kan cewa ba a yi shikenan inda ta wuce ta wuce shi ko imam malik ya ce bai ga wani kangi game da wannan ba in ya so yana in ya so ya bari alhamdulillah Babu alistimtari bin nujumi alistimtari bin nujumi idan an kai ruwa to wallahi ka san Allah yayi babu wani tauraro ko wani wanda ya baka ruwan cewa tauraro ya bada ruwa ko da ma wai na sani ko to duk wani nau'i na na shirki da Allah ga hadisin حدثني يحيى an مالك عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن زيد بن خالد الجهني أنه قال حديثا ذيك مر مكة سني دقا يحيى دقا مالك دقا صالح ابن كيسان المدني ثقة سبت فقيه من الطبقة الرابعة أخرج له السبعة دبك يسفر دشي ثقة يعني قرية دقا صالح ابن كيسان سنننا في محدثين malami imam malik na an ubaidillahi daga ubaidillahi shi ma sikatun sabtun min dabaqatir rabi'a in mun kiyaye malik dabaqatus sabi'a salihun dabaqatur rabi'a ubaidillah dabaqatus salisa an gane wannan ko yahaya fa shi almajirin malik dabaqa nawa ta nawa yake yahaya ibnu yahaya al dabaqa ta nawa samina saniya a ah, ai malik shi as-sabi'a ehen shi kuma mali an malami ne haka mata a gane da wuri daga Ubaidullah ibn Abdullah ibn Utbah ibn Mas'ud wannan yana cikin al-fuqaha as-sab'a na Madina eh Ubaidullah kuma in kun kadiba a yana cikin da anka ce ibn Utbah ibn Mas'ud ko ehem an Zaid ibn Khalid al-Juhanni babban sahabi Zaid ibn Khalid annahu qala yace sallala na rasulullahi wata rana manzo sallallahu alaihi wasallam yayi muna salla salatar subhi sallar subahinta bil hudaybiya a hudaybiya hudaybiyati ko hudaybiyati suna da bitabaifi ko da bitahfifi hudaybiyati ko hudaybiyati a hudaybiya wannan shekara ta shidda bayan hijira lokacin da aka yi sulhul hudaybiya ya yi muna sallar subahin na ala isiri sama'in bayan wani ruwan sama da an kai as-sama'u nan ruwan sama kanat min al ruwan da suka wakana cikin dare an yi ruwan cikin dare da yayi muna sallah din bayan ya sallame falamman sarafa a ala an-nas da yace assalamu alaikum ya jiyo ya huskanta mutane fa qala yace atadaruna madha qala rabbukum kun san abinda ubangijinku yace kaga ashe Allah na magana qalu suka ce Allahu wa rasuluhu a'lam Allah da manzo nai su suka sani ana cewa haka kawai idan manzo Allah na raye idan ba raye kamar yanzu sai dai ka ce Allahu a'lam baka wa rasuluhu amma in yana raye to shi kuma sallasan da ya ma wannan tambaya to alama ya santa kenan ko tunda bai tambaye ka abin da bai sani ba sai an yi mai wahayin wannan abin ya sani yana son ilmantar da kai sai bi hanyar da abin karatun zai zanna ga kanka wace hanya sai an tambaye ka kai kai ka kasa ko sai a faɗa ma amsa kasan ta zama to su ku sabai sun tarbiyyantu da cewa da an tambaye su ga abin da ba su sani ba to harkar ba a gesin ko addini na ba ina gani ko ba haka ba kawai Allahu wa rasuluhu ala sai annabi faɗa musu amsa kun ji abin da Allah ya ce ka san ku ba ku ko eh eh kawai ka su bata lokaci Allahu wa rasuluhu ala na'am qala sai yace in ji annabi annabi yace qala Allah cewa yayi asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun bi yau bayina sun kasu gida biyu ciki akwai waɗanda sun kawaye gari suna imani da ni akwai sun kawaye gari sun butulce min sun kahirce min wannan kufuru ko kace kufurin itikadi ko kufurin amal na ɗauka amma dai sun fisa shi cikin kufurin itikadi don jingina aiki na ga wanda bai ne sai Allah kuma ka jingina shi ga ga wani Allah kila fahimci wannan mhm. asbaha min ibadi daga cikin bayina mu'minun bi mai imani da ni ya gari yau akwai wanda ya tashi yana imani da ni akwai wanda wa kafirun bi ya tashi na kafiri da ni fa amma man kala amma wanda ya ce mudirna bi fadlillahi wa rahmatihi wanda ya ce an ba mu ruwa da falala Allah da rahamarsa wannan Allah na ya ba mu ruwan to fa zalika mu'minun bi wannan shi ya imani da ni kafirun bil kawakibi ya kahirce ma taurari shi babu wata tauraruwa da kai mai ruwa ya san da duk yadda ruwa Allah na wannan shi an mumini Ehen. dole sai ka kafirce ma kowa sai Allah sannan imanin ka ya cika imani wa amma man kala amma wanda ya ce mu tsirna an sha da mu ruwa bi nau'i kaza wa kaza da tauraruwa kaza mai hitowa da kaza wa da tafwa'i kaliman nau'u a kula ba ainu bane ba nau'u ba nau'u anwa'u shi an nau'i wanga anwa' amma yanka ce nau'u da hamza anwa'u daga na'a na ya nu'u na'a ya nu'u nau'an an gane ai to yanka ce la ayanu'u suna cikin zawatu ababadin abubuwa masu ma'ana biyu kiwashin juna kamar irin asa-asa walle ne za asa-asa ana cewa asa-asa shi ma zatu ababadin kamar irin mi jalil zatu ababadin kamar irin ta'azir zatu albadin na. abu ya bada ma'ana za ya bada kishiyarta ta'aziru ya girmama shi ta'aziru ya walakanta shi ko dut watu azziruhu ba girma ba ne wancan to amma a cikin kotu akwai ta'aziri a ba mutum bulala ko an girma shi ko an walakanta shi kaga yana ɗauka azaldado akwai shaffu ƙari shaffu ragi الذهب بالذهب والفضة بالفضة والزبيب بالزبيب والتمر بالتمر والملح بالملح يدا بيد bi بمثل لا تشفوا ko wato kakku kara kakku rage la tazidu wa la an gane ai kamar jalil aljalilu kabirun aljalilu haqirun ko aljalilu azimun aljalilu haqirun ko to haka raman asa'asa asa'asa lailu idza adabara asa'asa lailu idza aqbala in ka ce asa'asa lailu lokacin farkon dare asa'asa lailu ƙarshen dare to haka nan kalimar na'a na'a bi ma'ana mi dala'a dala'an najamu na'a manan mi sakadan jamu. to a lokacin da duk wani tauraro ka hitowa to wani tauraro na faduwa sai a ce hitar tauraro wani kaza da faduwa wani kaza ita ta samar da muruwa. madadin rahama Allah da fallasta ko eh rahama Allah da fallasta haza mu'minun amma wanda ka cewa ai hitar tauraro wani kaza ko haɗuwar tauraro wani kaza shi ya samu muna ruwa to wannan shi a kafirun billahi mu'minu bil kawakibi kila gani wa amma man kala amma wanda yace mudirna an sha da mu bi nau'i kaza da wa tauraro kaza wa kaza da fituwar tauraro kaza fa zalika kafirun bi mu'minun bil kawakibi wannan shi kahirce min kuma yayi imani da taurari kaga wannan kahirci na karara mai kitabu tauhid Muhammad bin Abdul Wahhabi ya sawa cikin kafurun yake kadi kawai masu fitar da kai da ni daga musulunci kai tsaye matsawaki na babu jahilci ta tare da kai jahilcin da kai kusa da ɗuriyar musulunci ko ba haka ba amma duk in duka cin ɗuriyar musulunci ka san mai ka danganta wanga aiki ga ga wani ba wanda ba Allah ba wannan kufurun Allah ya samu gane saboda ashe kenan in an kai kwari ashe ba roƙon kowa sai Allah ko ba roƙon tauraro ba roƙon doguwa ba a roƙon kowa sai Allah Alistim istimtaru bin nujumi ashe roƙon wani abu duk wanda ba Allah ba ne kawo ruwa ashe kafirci na kila Allah ta mun gane wa da sani an malikin tauha annahu balagahu anna rasulullahi wannan hadisi yana cikin hadisai hudu da aka wa muwadda malik na kadi kuma hadisan da an karaɗe ko ina babu su a ko ina hadisin da kaɗan sun ce maudu'un ko da'ifun jiddan kila an fahimta in ka bi eh, ruwatu ina sai ka ce da'ifun jiddan in ka doki wannan duk imam mali ya ce balagahu ko kaga ba babu sanadi ko to amma sai mun ka samu sai muka ce abu shaykhi da shafi'i sun ruwaito su san abu shaykhi in kana karatun mukhtar wa hadisin nabawiya ko ina hadisan nan nashi na jabu da ya kawo hadisi ya ce rahu ibn abi dunya ko ko rahu abu shaykh ko to irin waɗanda ma malama da sun daga cikin alamar wada ko du'ufu ka ji hadisi abu shaikhi ko ibn abin duniya ko ibn asakirin ko to duk waɗanda akasarin su me zanna ne na du'ufu kwarai ko wada'u to duk cikin kutubu sitta ko in ce kutubu sab'a tun daga musnad imam muhammad sannan da su bukhari da muslim da abu dawud tirmidhi da sa'id ibn majah sannan da sauran sunan irin sunan al-baihaqi da darqutni da dai sauran duk waɗanda an gare mu babu wanda ya kawo waɗannan hadisai guda hudu da aka suka cikin waɗa wanda yanzu za mu fara ɗaya daga cikinsu wanda gaba ɗaya ka kara ɗaya baka jinai. sai wa sai shafi'i ya ruwaito shi shi ma ba cikin ummu ba ba cikin arisala ba sai wa sannan sai abu shek ya ruwaito shi sai aka bincika abu shek ya ruwaito shi cikin sanadi ne akwai Muhammadu ibn amrin alwaqidi kun san waqidi duk mai karatun hadisi ya san wakili da kada karatun hadisi kan hadisi ya hada daga muhammadu ibn amr al-waqidi tau shikenan kai bari dun tsayanan hadisin ne ya lalace dun waqidi matarukun na ga wasu muttahamun bil kadhibi na ga wasu kazzabun na ga wasu hatta da sayudi da yana tasahu yana raguwa da yana daga kafa yana kawo da kai musamman yana son ya kawo abu da ka sun ya tabbatar ko ba haka ba hadisi ko ya zo kai ne yana son amma kuma yana daidai da ra'ayin da ya kasu ya tabbatar sai ya ɗaɗɗaga kafa ya ya kau da kai da wani da iti da ya zo kan waƙiri a cikin asbabun nuzuli da ya kawo hadisin baya ƙarin sai ce amma hadisin wahin jiddan li'an alwaƙiri kazzabun kaga kenan an yi bari kenan ko to sai mu ce abu shakil ya ruwaito shi kenan kaga wannan kaga in ka ce waƙidi matarukun na sai ka ce hadisin da'ifun jiddan in ka ce di muttahamun bil kadhib na ko kadzaban sai hadisi ka ce mai mi mawdu'un to in kuma ka koma ga ruwayi shafi'i shi ma wanda imam shafi'i ya ruwato shi ma haka ne yan gidan jiya akwai mi akwai matarukun ciki wanda yake ibnu furak suka ce mai ko ibnu muhammad a ah, ibnu farwa ishaq ibnu farwa ishaku ibn farwa shi ma matarukun na saboda haka in ka bi wannan hanya shi ma matarukun ko kuma muttahamun bil kadhibi a tashafi akwai Ishaq ibn farwa a abu shakhi akwai muhammad ibn amrin eh muhammad ibn amr al-waqidi to duka hanyoyin in ka bi zaka sami hadisin lam to da sun inganta da tawa sai da yayi balagan nan da ya tsira ko to ba su inganta ba to saboda haka to balaga kenan kaga bai bai da sanadi ko kan haka in ka diba wasu nuskoki suna ce mai da'ifin jiddan ibn abdul bari yace yana daga cikin hadisai yace akwai hadisai hudu ibn abdul bari mai at-tamhidu tamhin da ya mujalladatin yace akwai hadisai hudu yayi bida yayi bida tun sadda shi na dalitaka har yanzu da yake yake wannan magana bai same su a ko ina ba daga cikin sai ambaci wanga hadisi sayyidi mai tanwil hawaliki in ka diba tanwil hawaliki yace duk hadisan da imam malik ya ruwato balagan haddasani kaza kaza an malikin qala annahu balagahu yace kuwa ne mun samu akwai inda hito mausulan illa hadisai hudu waɗanda har yanzu ba mu same su ba daga cikin su sai ambaci wannan kila an fahimta saboda haka hadisi na da rauni kwarai da gaske ba a hujja da shi wa haddathani an malikin annahu balagahu ana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kana yaqulu yace labari ya kai gare annabi yana cewa idza ansha'at ehin bahariyatu ko bahariyatun yace ko bahariyatun thumma tasha'amat idza ansha'at bahariyatun in duk bahariyatin ce muku duka tan amma aisha ba fi'ili madina ba sai yan zabu kadiri idza Aisha'at. bahariyatan bahariyatun to amma na karanta shi bahariyatan na gano idza Aisha'at idan ta fito ta haihu halu halu kauniha bahariyatan hali na tunda ya kawo shi ya kawo shi na kira idan girgizanya ta fito daga mi ta fito daga ɓangaren inda adda teku idan girgizan ya ta fito daga ɓangaren inda adda teku sun mata sha'a sai kaga ta buga ɓangaren arewa ma'ana ta hito kudanci ko ta hito gabas sai kaga girgin yi arewa to fatilka ainun gudaiqatu to wannan girgizan ya sai ta yi ruwa wato daga cikin alamomin da aka gane girgije ya yi ruwa to shine mi ne kaga girgiji ya yi baki ya taso daga gabas to in ya yi gabas ya yi kudu babu tabbacin ayi ruwa in yana tattaso daga gabas ya yi sama babu tabbacin ayi ruwa zai zan holoko in ku yi kudu zai wa yancan ruwa ba ku ba wani hadisin yake wani kasan fassara in kuma mi yi arewa fatilika ainihin gudai katu sai kun sha ruwa saboda haka kowa ka shirye shi kila fahimta wannan hadisi bai inganta ba fi sabilillah Ibnu abdul barri ya ce hadisin bai inganta ba fidda bidace sosai da sauransu har yana cewa duk nadi ba duk cikin littafai ban same ba sai abinda imamu shafi ya ambata a ummu ya fidda shi daga ibrahim ibn muhammad daga ibn abi yahya ibn ishaq ibn abdullahi wannan ibnu farwa kenan yace annabi ya ce haka nan wannan hadisi da'ifun jiddan hadisi mai bi mai da'ifun wa haddathani an malik annahu balagahu shi ma balagan na kana yaqulu ya kasance yana cewa anna abu hurairah ta kana yaqulu abu hurairah yana cewa idza asbaha idan ya waye gari shi abu hurairah kuma ko da waye gari wa qadamu diran nasu ammi an wa mutane ruwa sai abu hurairah na cewa mudirna bi nau'il fatihi an sha da mu da tauraruwar budin Allah nau'ul fatihi nau'in ko waccan faduwar tauraro ko fitar tauraro ko bi nau'i kaza wa kaza ko amma yau sai yana cewa bi nau'il fatahi sai jingina nau'i zuwa ga fatahu summa idan yayi dun kakkace yayi shirka summa yatalu hadhihi al-ayata sai karanta wannan aya ma yaftahi Allahu lin-nas min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dihi ma yaftahillahu nasi duk abin da Allah ya buɗa ma mutane min rahmatin na wata rahama yaftahi ko sai ya ce nau'ul fatahina kila fahimta wannan taurawar fatahu ta Allah ta an fahimci kayarci na ko daidai yake ga zahiri daidai yake illa dai su yaki mushkila gare kamar da malama a aqida ka cewa ya da gumudi ko duk da ya jingina nau'u zuwa ga fatahu ko ba haka ba alama kuma ya karanta aya da fassara fatahun da ya kani fatahullahi amma kuma ya uhan da kaliman nau wadda annabi ya yi musu ko ba haka ba bi nau'i kaza bi nau'i kaza ko na'am bi nau'i kaza da nau'u kaza wadda annabi ya yi musu ko to kan haka suka ce wannan akwai shubha kwarai da gaske amma alhamdulillah in ka gano hadisin ya da rauni shikenan ka huta ko ba hujja da hadisi mai rauni hadisi mai rauni ko cikin ibadat kawai kai ko cikin adab wasu suluku ba hujja da shi bari aqida ko na'am ma yaftahu Allahu lin-nas min rahmatin fala mumsika laha duk abin da ya buda ga muta Allah abin da Allah ya buda ga mutane na wata rahama ba mai rike rahmat wa ma yumsik abin da Allah ya rike fala mursila lahu ba mai sakin wannan abin da Allah ya rike min ba'dihi baya ga Allah ya rike shi hadisin da yana da rauni kwarai da gaske na'am dama ai hadisin shine za mu karanta shine muka karanta insha Allah hadisin da nace na kitabut tauhidi ba ya zo cikin kitabut tauhidi shine dan uwa taimaka da shi gashi nan na Abu Malik al-Ash'ari na Zaid ibn Khalid al-Juhani قال صلى الله رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على أثر سماء كو على إثر سماء كانت من الليل فلما صرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم قالوا الله ورسوله أعلم قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب وانا حديث ابن منتشر ولهما من حديث ابن عباس معنا وفيه قال لقد مطرنا بنوع كذا وكذا فأنزل الله فلا أقسم بمواقع النجوم إلى قوله تكذبون وانا كنا جزاك الله خيرا على كل حال حديث منتشر في كتاب التوحيد kuma in mun ka zo karatun tauhidin za mu insha Allah akida mu sa littattafan akida da waɗannan matsaloli zamu a gama da su insha Allahu muna shiga karatu na gaba to akwai tambayoyi da yawa mu hakuri da wannan insha za zamu tashi kitabul qiblati insha Allahu karatu na gaba da wannan zan yi amfani da dama sai in ba da sanarwa duk da na san kila za a ba su karatun mu wanda na akida to insha Allah wannan satin mai zuwa zamu fara shi insha Allah ta'ala in Allah ya kai mu Ah, kuma alhamdulillah duka na akida na duk gaba ɗaya wuri biyu insha Allah da an ka sani za a arkilla za a sa karatu na al-ibana an usul diyana sannan da gidan egwai gidan egwai za a sa kitabu tafidi na ibn khuzaima muhammad ibn ishaq ibn khuzaima insha Allah ah, mun zanna mu ta shawari game da lokuta karshe dai an kai matsaya wanda abin dan dai kila ya samu dan kilahin da sauransu sai ya hakuri saboda gwargwado duk kokarin da aka yi an yi don a kakkauce mu wasu abubuwa da wasu matsaloli sannan kuma a amfana gaba daya wanda dole wa da aka zan dole sai an samu dan wannan dan matsala karatun za a yi na arkilla an sashi ranar lahadi na arkilla ran lahadi muka san shi tunda dai ce akwai karance karance da yawa a can da shi yagga da akida gidan igwe da sauransu su dokta duka suna karatuttuka ran lahadi sauransu to amma abu wanda yake kusan babu ranar da za a sa in ba na ranar ba musamman ni wajena da yake kusan tun da lura aiki in ba sa ranar da kasa ranakun aiki a tanin rana aiki ta talata ranar aiki ta kuma kuma sa ranar aiki yana jin abin zai zai cinkoso da yawa yawa so da yawa ka samu kaina ina ta gudu daga wajen aiki kai tsaye sai in wuto nan ba ma na biya gida ba to matsalolin suna yawa kwarai daga gaske shi yasa aka sa ranar lahadi na fata mutane su yi hankuri da wannan farkilla ran lahadi insha Allah tsakanin maghrib da isha kamar da mun ka saba karatu a nan masallacin da an ka ba da sana koko aka hisani wanda aka ce masallaci yan drugs wajen yan DLE yana nan kusa da shi opposite da shi hannu riga hannu riga da masallacin insha Allah nan za mu fara kuma wannan lahadin tasha biyu ga watan januwari ba jibi kenan insha Allah za mu fara sai ya zai muka yi lahadin nan sannan litinin mu zo bulugul marami ko sannan talata mu malik na ketare larba da alhamis saboda matsalolin karatu na ko matsalolin aiki sai na salaba ko alhamdu duk matsalar aiki ta sai na mai da shi juma'a a yi hankuri kila in ya haɗo ran juma'a kuma karatun wani abu kenan shi ma ran juma'a shi ko za mu gidan ego ran juma'a insha Allah ran juma'a shi ma tsakanin magarib da isha in Allah ya sa dai wada muka eh wada muka a ba ga ta satin gaba yanzu dukkan karatun satin daga wakila mu wada shi ne karshe ko to insha Allah sai mu fara lahadi mai zuwa al'ibana an usulid diyana mun fara lahadi sannan attanin bulugul marami talata motsa sannan juma'a mai biyu wannan ranakun ita kuma kitabut tauhidi insha Allah Allah ya ba mu Allah ya kai mu rawan mu ya taimake mu ya ba mu ikhlasi ga ayyukan mu yana yau an samu yan matsaloli ko kilashi na karatu dukkan ai hankuri daga su abubuwan da suna da yawa kware da gaske amma irin lokutan da aka na gidan igwai eh masallacin gidan igwami ya ce ma masallacin shin malam to ah, na mace sunan wurin dai masallacin da malam labduka ya taba karatu farfesa labdu kun san shi ai ko yawa tun yana nan sokoto ka mai koma katsina ya yi karatu masallacin daidai ban san adireshin da zan ba su ba sosai sosai amma za a ji cikakken adireshin na gidan best road ok to best ko ok to best road dasu aka ko bese bese ehem to kitchen dasa insha Allah ina ganin wuri na sananne kwarai da gaske na san wurin kowa ya san wurin illa dai sunan wurin nan insha Allah yawa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu to a yi haƙuri za mu yi tambayoyi kuma mutane sun ba da shawarwari da yawa neman taimakon nan za a yi shi yanzu muna tambayoyi na aka masu an sa su an sa an ce mutane suna koken sai a fara wacewa ma wani ba a kai gare ba wasu sun koma nema na aka masu karɓar taimako su zagaya su karɓa yana karɓa sai a biyo wa ga kofar ta gehe liman inda za a zube yana na allah ba mu nasara wannan sun ba da shawarar da baki kuma sun rubuto takardu game da haka nan don haka mun ga ya daidai mu ansa abin da mutane su haka ya fi dacewa Allah ya ba mu nasara don haka waɗanda suka saba yi da wanda za su sa kai sai a wasu na iya shiga nan masallaci su dan zagaya akram kallah mai wannan tambaya yana cewa malami ne hukuncin wanda bai sallah sai ya ga dama ya kai an bashi an ba shi shawara akan hukuncin Allah da ya yi akan hukuncin wanda bai sallah duk an bi hanya da ta dace na samu in to wato abin nan to wannan dai bayanin kenan kusan an fahimci inda aka nuha game da amsa kan sashen sallah ko wanda bai sallah abubuwa sun gabata da yawa la hala a ci gaba da bin matakai saboda matsalar da muke ciki babu shari'a musulunci bale a mai haddi ko ba haka ba irin wannan uskuti ba lasta ayamin idan ba ba sai ke sato babu kuma saboda haka a ci gaba da ita mai da siha in ko ya ki kauracewa tana da amfani gari a kaurace masa har ya dawo matsawar kauracewa na da amfani in kaurace masa to a gwada ta a gani Allah ya samu gani wannan ya ce malam don Allah a ƙara yana son a ƙarin bayani akan 'yan uwa musulmi na duniya wai suna wa kahiri addu'a Allah ya jikan shi wai akan ɗabi'un shi ina ganin kila mandela wannan ai ba sai an faɗa ba mutane sun san nassin qur'ani ya hana roƙon makashiri rahama kwata-kwata gaba ɗaya wannan matsala ce wadda cikin rashin sa'a ta samu mahiya musulmi daga cikinmu abin ban tausayi kwarai da gaske hadari na babba kwarai da gaske Allah ya sa mu gane kuma Allah ya kiyaye mana addinin mu insha Allah irin waɗannan matsaloli za a rinka ambata su cikin aqida musamman cikin ibana za mu ji waɗannan matsaloli kwarai da gaske a game da roƙon makafi wannan an shayi lokacin da diyana ta rasu shekaru sun ka gabata haka kaji musulmi na ta yi na ce mata addu'o'i wai zan ban mamaki ban sani ba ban gani ba amma wani ka cewa wai har da sallah an kai mata zatul ga'ibi zan ban mamaki wai da yana ga kahirat wai saboda tara da wai nuhin musulunci ko kaza kaza shi ma Mandela gashi nan to duk wannan hadari na kware da gaske kakka ce ma baka sani ba irin abin da MTN ka aikowa su ce ka sa number 95 ka tura su za su dauki nauyin su tura ma eh sun kai magana duk abin sun kawai kai ka faɗi fa kai huwa kakka ce baka faɗi ba kai ka faɗi duk abin sun kace sun roƙo Mandela kaza kaza Mandela mu a wajen mu kahiri na dan wuta ko ba haka ba kuma kawai ma kirci da nan hudu min Mandela yayi kawai zaman gidan yaji shi ya shi ya faru shi ya wani kokari zaman gidan yaji malaman mu na son ka suna gidan yayi eh to zaman gidan wani abu ba wani abu na ba ai babu shirka babu laihigun Allah kamar kana kai a kabarul kabair yayi to kuma wanda duk yawa Allah ne butulci to kowa yawa bauta ba aikin manza ta ba to mutane rashin kawai akida ce lokacin da Papa Roma ya rasu shi ma ko in ce ya mutu kamar sakwatanci ka cewa sun ce in kai na a ce ya mutu ko lokacin da ya mutu akwai wani malami zabban mamaki ko da ke alhamdulillah malaman Najeriya sun mai san mai da radi sosai dan Kaduna na wai musulmi Wa hada tashi cewa kamata a fafaro mu addu'a saboda cikin wai fafaro da ka lallaba ma musulunci kai hatta da cikin gidan rediyo ya taso ya ce ya kamata musulmi coci da masallatai su taya babban kadinan namu na Najeriya ko Allah zai bashi wannan mukami a ta tashi addu'a ka ji hauka ko malami na fa har yanzu ana sahi gidan rediyon Kaduna yana wa'azi ga irin waɗannan abubuwa rashin fahimta aqida ta insha Allah mun ka shiga cikin karatun aqida zamu ji irin waɗannan matsaloli suna cikin da waƙilin Islam mutum bai sani ba kawai su limamu sunan musulunci mun kan babu su babu mu duniya da lahira Allah ya saka da alkhairi wannan yana tambayoyi da yawa ya dai farawa malam addu'a Allah ya kara wa malam ikhlasi yace da mu dalibai amin tambayarsa ta farko wai kalmar kullu ga alkur'ani da hadisi guda nawa ce kullu kulliya juz'iyya shin taka su kashi ɗaya daya ne ko biyar sannan akwai inda ba ta ɗaukar ma'anarta ta zahiri to tare da wannan akan wakala dan a sawwaka ya ƙara tambaya ce wai bancin shehu usmanu dan fodiyo rahimahullahu imam nawawi imam suyuti ibn hajar ibn jauzi da Ibinul asir wai duk suna da ra'ayin bid'a ta kasu gida biyar gaskiya ne suna da wannan ra'ayin da mai abin ga da yawa mai harshen da mu kuma ba mu san wanda ya roto ta ba ko ko nasu ko namu ba mu sani ba don kalmomin da yake amfani da su na farko kullu cikin larabci ya kamata inda sai an yi dogon shahida amma zan tsuke mai abin don arabiya ta kawo nan ba ma bangare ba arabiya kun arabiya masu balaga sun tabata masu ilmu dilala sun tabata ilmu dilala ah, wani far'una wani reshi na daga cikin ilmin linguistics wanda suka ci semantics sun taba wannan na larabci ne ka magana fa suna ci mai ilmu dilala sun taba shi masu nahu sun taba wannan kullu duka sannan kuma masu aqida musamman mu'tazila da ash'ariyawa da shi'a suka zo suka yi ruwa da tsaki suna son su bambanta mana su ce akwai kullun kulli akwai kullun juz'iyya ba wani abu suka son su ce ba wai duk annabi ya ce kullu bid'atin ita kawai suka ce a suwa annabi gyara shi na dai kawai to zai mu ce duk sarki ba mu da lokaci amma amsa tana nan sai mu ce ma huta in ma dai kullun kullu bid'atin haka magana ko kana son ka ce akwai wata bid'a hasana akwai bid'a wajiba akwai mi ittifaqan malaman lugha sun hidda wata ka'ida in baka ita sai ka je ka diba ko wani littafi ban zabe ma ba har na dan bid'a ba idan kullu tattaho idan abin da ya biyo bayan ta bai da alif wala wannan kullu kulliyata idan an ce kullu sai ka dibi biyo immediate harafi kan kalmar da ta biyo bayan ta tana da ma'arifa ko ba ta da in tana da alif wala mun sai mu ce wani abu ba wani abu ba in ko ba ta da alif ba ta da lam na kira ta zo to ko wace ta shiga ciki ittifaqa wajen malaman lugha saboda haka mi annabi yace kullu bid'atin bid'atin babu alif wa lam babu ruwa ta zo da alif wa lam duk cikin ruwayan hadisai inda ma akwai shi kenan to babu kullu bid'atin dalalatu wa kullu dalalatin finnai ko ba haka ba to wannan koda zandikan malaman lugha don ka san malaman lugha da sun kato suka rega hadisi suka rega aya suka gaba wacce nasara sai suka koma arabiya suka yi tamakkuni cikin luga suka kware ma balaga suka kware ma nahawu suka kware ma sarf suka suka yi tabanna to la yustashhadu bil balagati wala bin nahyi wala bis sarfi inna ma yustashhadu bi qala Allahu qala rasulu ko ba haka ba ba wai nau'in balaga ba kaza kaza duk akasarin malaman balaga zan ji kaina akasarin ne ce ba duka ba ko ba haka ba ba duka ba saboda ni saboda sunwa addinin Allah barna kuma da tafsiri ake yi an ka zo zaka ji wannan kadiya da yawa kuma yana da kyau mu karanci waɗannan ilmuka mu yi zurhi don mu san radin da za mu yi musu ko ba haka ba ba duk suna ba su jurjani dan Abdul Karim jurjani suwa suwa duk su yi banna cikin addini sosai kwarai da gaskiya ana roƙar musu gafara ko ba haka ba Allah da ya sauwake saboda haka in hutar da kai kullu cikin Qur'ani na siyaƙin aya shi ka fassara kullu jan aya ko baka san larabci ba zai fassara ma kullum barki lai dan baka misali wannan karin ne ce in akwai ma'arifa misali ba ko kun san ma'arifa sosai irin mai alif wala damiri damir ad-damir an san damir pronoun ma'arifa na shi yasa in ya biyo kullu bai zama umumun ba ba umumu yake magana ba dun yanzu inda yace in nace kullun ko wace kulliya ta komi ya shiga sai yace to yace an nuna ma a fir'aunu ayatina kullaha ko fakazzaba wa aba sai a ce to nan duk ayoyin fir'ayon Allah duk fir'aun ya gansu ko kaga ba hakan na ba ko ba haka ba ya dai ga waɗanda Allah gwada mai sai ce to ai kun ce kullun kulliya komi ya shiga ciki sai mun ce kulle ha an ka ce ha ad-damir wa ad-da'u wa saboda haka ba kulliya ba nan kila ban sani ba ko kun gane ehin da sauran irin waɗannan suka kawo ta shufa da yawa kullu man alaiha fanin wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram ko wannan ma sai kaga sai su su fadi eh to dan kullu wace irin kulluta kulliya ko mi ka'ida duk abin da yazo bayan kullu in kana nakiratan fa kullu tadullu ala al babban abin da suka jaya duk duniyar gaba kullum kowa kyale kowa kullum bid'ata suka so su jayayya ko ba haka ba to sai ta daidai da ka'idar da allolinsu su sun ka'aza ko ba haka ba wanda sun ka da ba su kure abu na biyu sai ma sai in ce wadai an bato suna wai suwa suwa ba haka za mu ce ba sai mu ce dukkan ahalus sunnati wal jama'a dukkan salafu dukkan waɗanda manzo sallah sallan yace da an ka tambayi wane ne firqatun nadiya su wane ne yace waɗanda suke bisa abin da dai sahabbai muke kai nai dukan qurunul mufaddala khairun nasi qarni thumma alladhina yalunhum thumma alladhina yalunhum suna da fahimtar babu bid'a hasana babu bid'a hasana babu bid'a wajiba babu bid'a mustahabba sun yadda da faɗat mallamin su kullu bid'atin dalala wannan shi sun kai da shiya don babu da malamin ka zuwa ya ce kaza ka ce a'a ko ba haka ba to shi mallamin maluma ya ce kullu bid'atin dalala babu wani wanda ka tsage rancin ya ce a banda wanci banda wanci babu a lokacin da duk kaji wani ya ce banda wance banda wance banda wance ɗayan biyu in ma dai bai fahimci mi bid'a ba wanda da ma ba bid'a shi ya soka ya cikin bid'a don akwai wani wanda wani radi ya kai ko gwarzo malami na kware da gaske tafsirin ramadana ko yace ana cewa wai komi kullum bid'a microphone ha hanka duk ba bid'a na ba shi wai duk bid'o'i na wai wai da su yake gwada wai duk na kaga ya ka hauka cewa annan ko Eh, bai masa abin da aka ce bid'a ba to ko dai ya doki abin da ma tun asali ba bid'a ba ya surka ha cikin bid'a ko ba haka ba ko ku kawai ya doki lalle abin nan da bid'a na na aini yana son ya hidda shi ya ce ba bid'a na ba ko da haka zai samu kai ne to sai mu ce ni ya ba mu ɗaya daga cikin magabatan sun ka tai haka an batun waɗanga da shi mai rubutu an fito shi yasa ce ban sani ba shi mai ko namu ko nasu ko ba haka ba ki da shi shubhata wasu malamai suka raba musu kana mamaki a ce wai mutum ya ce mutum ya tashi sakkwaton ga sakkwaton ga ya tashi ya ce ya rance da Allah ibn taymiya ya ce Allah yana ko ina don Allah kare yake ko gaskiya kare yake ya ce ra'ayin Allah yana ko ina shi a wai ra'ayin ibn taymiya shi a ra'ayin albani shi a ra'ayin wa shi a sakkwaton ga ya ta wadin haka nan saboda haka suna ƙarya duk yan bidiya makaryata na suna ƙarya ƙarya suka yi shi yan bida in ba khawarija wanda sun ka dauki ƙarya ta su ya ba su ƙarya to ko yanzu saboda khawarija kungiyance ta mutu a kidance akwai sai ga mutum cike da ra'ayin khawariju amma ya shara ma ƙarya saboda ku ka zo ka ce muna nawawi da wadawa ba mu taba jin haka ba imamu nau'i na yace akwai bid'a hasana akwai bid'a sayya sai yake ce waɗanda an ka tattara sun tafi kan cewa akwai bid'a hasana da sayya da wa in ba su ba akwai wasu sun ka sai mu ce ba haka amma kan take ba kai dukan salafu da ahlu sunnati wal jama'a sun tahi kullu bid'atin dalala illa man shadda kila fahimci wannan su ku wanda sun kai shi zuzi kila sai ka ce in baka su kila sai ka ce da baya bayan ga ko farko sai ka ce babban wanda ya fara tuwa da wata kasima ta ibnu abdussalami izzuddin sultan ibn lamai ibnu abdussalami malami na gwargwado wanda aka yi bama kuma ya bada hobbasa ya tunkari bid'a sadda kowa ya shiru amma akwai ma'asumin in banda mazu Allah shi yadda ya zo da wannan ya diddiba abubuwa sai ya yi littafin su kawai da hakami sai ya hidda su daga cikin sai magana bidiyoyi sun kasu kashi biyar to ko kutan yanni shi babban malami na gwarzo na duniya sai ce akwai bid'a wajiba yace misalin ta rubuta misalin ya daidai ko rubuta alkur'ani bid'a ta dalalatun ka gani an samu wannan matsalar ko ba haka ba kamar me kamar kayan yakin da babu su zamanin annabi yace bid'atu yanzu irin sun bidigogi su eh, helicopter su missiles su shi duk bidiyoyi na ko duk bidiyoyi na kama aza na hawa aza sarfu rubuta na hawa rubuta sarfu rubuta balaga da duk wasu ilmukan da an kai dawinin su zamanin da annabi babu bid'atu an yi daidai rubuta qur'ani sa mai wasulla da bakai kai bid'atu rubuta tajawidi bid'atu amma kuma an ka ce bid'atu ba a yi sai wajibatu ba ya tuka da walwala ba kahiri ɗan aljanna ai ai tuka da walwala kace kahiri amma dan aljanna ya ka ya ka tuka da walwala sai dai ka bashi kahiri ne ko ka dan aljanna ne don ba a hada su to iri ne na yanzu misallan bidoyi musahabba ko ko bido'i kaza kaza sai ba da bido'i wasu wadanda ta yara shida masallaci kaza kaza kaza kaza ko irin wasu abubuwa kawata masallaci kaza kaza kaza wasu ya daidai wasu abin gam izuddin babban malami na kuma muna roƙon mai gafara kuma da dumun ka ambata muna ce mai rahimahullah don ya tunkari bid'a zamuni ne wanda lokaci ne shi ɗaya na tunkare ta amma abinda muka nana ta babu wanda bai kuri kakka zargi Sheikh Usman bin Fodiyo rahimahullahu ta'ala bai ce komi ba cewa ɗaya kala izuddin ibn Abdussalam sai ya kawo ciya bid'a ta kasu kashi biyar Ibn Usman ne faɗi me yayi ruwa tuwa yayi ko shikenan bai da matsala cewa izuddin ya faɗi sai ka take ta fama da izuddin to babu Abu da da Tirmidhi sai da binu maja suka rocha sai a ce mai da ifin ba misa mun kace sun sun baka sanadi ko ba haka ba su dai ga wanda ya faɗa musu shi ma ga wanda ya ji sai ka take kai tana da su ko ba haka ba saboda ni saboda man asnada faqad faqad a'adara duk wanda kace ya faɗi kaza kace gawa ka je ce wani ya faɗa min kuma an ka tabbata wani ya faɗi to shikenan shi ka ya tsira sai ka sakai ka ce to tayi ka ko sai kai da wani shi shi Usman ba wani abu na ba illa na kalu yayi duk littafan shehu usmanu babu inda zaka suka shehu usmanu saboda mi babu kauluhu shi yasa ma malamai da ka bibiya littafan shehu usmanu sun kace da a ce zaka hidda akawalu shehu usmanu ka hidda akawalu wanda dauko sai ka ji babu bai karantuwa duk hili dai zaka bari hili dai zaka bari saboda mi sai ya ce kalawa ne kalawa ne kalawa ne kala ya ta kakkawa ya ta kakkawa karshe ya ce qultu wa khairul hada ittiba'u muhammadin ta shi kenan duk kuma da ma gaddin da an kadi da na yanzu an hitan ma an hitan ma hanya kadiba ihya sunna wa dai kadiba bayan bid'a ido wa dai saboda haka su kasar gata sun ka zo sun ka suna kawo mana harka wato wani hwadanci wani siyasa siyasa in an ka faɗi haka ka faɗi shi Usman kaza kaza kai bayani ilimi sai a ce masarkin musulmi ana bacin ka haka sun ka kama yi suna ta suka yan bid'a sun suna ta suka ahlus sunna ko ba haka ba sai aka mai da abin hwadanci aka mai da ni aka mai da ni amma alhamdulillah kamar hada muku ko wancan karo ya fara ganewa ko ba haka ba an gano bid'a ko an gano sunna ko ba haka ba har suna cewa sun gane sarki dan dan izala na ko ba haka ba saboda haka mu ci gaba da wa'azi mu ci gaba da bayani saboda haka kai ba Allah da Sheikh Usman bin Fodiyo da waɗanda ka ambata babu wani wanda ya ce bid'a akwai wajiba akwai mustahabba akwai makaruha kila an gane duk sukan sun tafi kan bid'a duk gaba daya bid'a da lalata in dai ka fassara bid'a da wada malamu musun sun ka fassara ta shine abin da an kasa cikin addini kuma bai cikin addini bai da alaka da addini bai da kitabu bai da sunna bai da ijma'u bai da alqiyasu sahihu kuma an ka dokai addini kuma ana nuhi an yi shi a samu abin da aka samu yan ayin addini in an yi shi a samu abin da aka samu yan ayin addini to shi aka ce mu bid'a saboda aka ce fanka microphone handset da sauransu bid'a na kaga ai duk ya zan hauka aljununu fununu aka ce ko yawa aljununu fununu akramakumullah Allah ya saka da alkhairi to Allah ta karshe dai ka dan tsakuro ta amma tana bukata ajimi yace yace kuma gaskiya ne lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai babu shagaltuwa da neman ilimin nahawu ilimin tantance hadisai sannan kuma zamanin su wai alqur'ani ba shi da wasu ladagagga sannan kuma zamanin su babu littafan fiqihu da tafsir kuma wai zamanin su ba ƙungiyoyi irin na izala da sauransu idan gaskiya ne ku saurara idan gaskiya ne to duk wa'annan bidi'o'i ne don Allah muna neman ƙarin bayani kan haka kila ko da ba yanzu ba kan abin da ya shafi ma'anar bidi'a saboda akwai masu bakin cikin mun fahimci sunna kuma suna kawo mana abubuwa assalamu alaikum to alhamdulillah ya hidda kai ne ko dama na ce ban sani ba wani iri na ko nasu ko namu sai ni ya ce akwai akwai wanda ka bakin cikin sun fahimci sunna to alhamdulillah insha Allah za mu yi kan haka nan ba yanzu ba saboda haka in kuka diba gogo kare takwas da wajen goma lokacin sallah kare ya wuce kuma akwai wanda an nesa amma dai eh, takaicin takaici waɗancan duk abin da ya ambata ba bid'a na ba duk ulumuna kuma zai ji sanadiyar da aka rubuta su a gaba insha Allah har da izala ba bidaya ta ba ko ba haka idan dama dai kai sun son a cike ko ba haka ba yawa a can suka sun a cike sai ya zala bidaya ta kina bai san abin da izala ba kina sai wata rana insha Allah in bayani ya kai zamu yi saboda kuriyar lokaci takardar da aka yi ta bani kullum ina tuwa da ita sati sati amma dai ita ma zan batta na tawassuli na ita ma yana cikin abin da aka ci hadawa ana tawassuli tawassuli ya halatta kaza kaza kaza aka hita hadisi kuma hadisin da aka kawo shi aka ce rahul hakim wa qala hadithun sahihun aka hada na tawassuli kara raga shi a tawassuli kuma alhamdulillah wa kafal mu'min al-qital hadisin gaba ɗaya da duk magana da an kai nan malaman hadisi kamar sun sani kamar sun sani harshe silale silale sun kai mata duk abin da zan faɗi nan gaba insha Allah babu abin da zan kara daga wajena abin da malama hadisi sun ka ambata shi na mun gama bayani game da eh, bincike game da ita amma saboda korewar lokaci ah, sai mun bata wani lokaci kamar da bayan mun gama karatu satin da ya gabata shi ma wani kame wata karda falalacin kaji cin kaji wanga cin kaji falalu akalid da jajati wanda ya ci da jaja Allah ba zai mai azaba kabari ba wanda ya ci da zaza uku rana kaza zai iya tarbi sirati kamar ta walƙiya wanda ya ci da jaja rana kaza zai gaisa da annabi haka wai akalu da jaja ina jin kila ma in wanda ya kai mata kada yana nan kila ya ji haka nin ce ma an ta yi photocopy amma in yana na ina roko ne ba ne ta yi photocopy zo mu gani don kasance ba sun kace ba to har kasa an kasa sunan malamin da yasa aka yi dan sakwata kuma ko ba haka ba sai da wannan kai ka san dai da an ce ma fadalu akalin da jajati ko ba haka ba ai ko buraka ka ce ka shiga aljanna buraka ne da ita dai da asali ko ba haka ba dai bare da jaja eh buraka da an kai isra'ila ita ko ba haka ba to Allah ya samu gane shi yasa wato in mutum ya bar sunna sai ya haukace kiri kiri ya haukace ma kare su sanin sai ya zari ko ba haka ba Allah ya kiyashe mu subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu